حق مقداره العظيم wani irin maulidi ne mai ban mamaki <laughs> eh wai sunan maulidin 3 in 1 wato in baka fahimta ba har yanzu wato maulidi ne fura da nono da kuma siga <laughs> eh 3 in 1 kowa watansa ne eh. a to ai shi shugaba a wannan watan aka ɗauki cikinsa shi ne mafaransa sallallahu alaihi wa sallam eh, shi kuma shai ibrahim a wannan watan aka haife shi maulaya eh, Shad Ahmad Abul Futuhati wal Barakati shi ma watansa ne shi yasa aka ce maulidin three in one <laughs> eh, kai wannan ya ji madara kuma ya ji siga shai ibrahim yas to ai ka san kowanne sai a fara da babban gaba, me gaba daya muhammadu rasulullah eh sai a fara da shi don shi sayyidul yana cewa falaisa minna man Wakil Kabira kabirana wala hamsa sagirana shi sa ko kyauta zai yi sai ce a fara da babba yauwa sai mu fara mu share fagen da shugaban halitta muhammadu rasulullah kuma kuma daga bakin ɗaya daga wanda shi ma za a yi maulidin sai yanzu maulana shai ibrahim inyas wa sa'adatul anam alhaji ibrahim yau ya nuna karama eh shi shai ibrahim bai san talauci ba Da <laughs> duk talaucin da ake fama duk fama da masara da ake yi yau ka ga abuja ka cika makel in duk isar ka ka tara irin wannan jama'a mana mu gani saboda haka mu ba kananan mutane ba ne a Nigeria mu ba kananan mutane ba ne a Afirka mu ba kananan mutane ba ne a duniya saboda haka muna neman a bamu hakokinmu eh shau ya ce jazallahu rabbun nasi khaira muhammadan ويا ليت شيري ما أروم لأحمد الله رب الناس الله أبنجي متاني jaza Muhammadan khairan ya sakawa wa annabi Muhammadu da alkhairi. Shugaba, annabi ya gama mana komai, ya isar da komai, saboda haka Allah ya saka masa da alkhairi. Nabiyu rahamatin nabiyu taubati, shi Allah da kansa ya ce, bilmuminina raubu rahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bu'istu li utammima makarimal ahlaki inji Muhammadu Rasulullah wannan annabi ya kai annabi saboda haka Allah ya saka masa wa ya laita shiri ma arumu li ahmadan kai ton waka na ga abin da nake nema ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wai shin kun san wanda muka taru saboda shi yanzu anan shauye ce فأفضل خلق الله طرا محمد وأكرمهم نفسا وسيرا ومهتدا شيني فأفضل خلق الله شيني ما في فتن halittar ubangiji kaf gaba daya shine number one idan kuma ka hau halarar ubangiji in ka bar Allah sai Muhammadu Rasulullahi in dai a halitta ne to shine number one eh wanda ga mutum ai ya ya kawo saboda haka in aka ce halittar ubangiji ba ana nufin ba mutane ba ne kowane iri in dai sunan abin halitta ne annabi shugabansa ne in aljani ne annabi shugabansa ne in itace ne annabi shugabansa ne in ruwa ne annabi shugabansa ne in kifi ne annabi shugabansa ne in damusa ne annabi shugabansa ne in mala'iku ne annabi shugabansu ne kaga ya kune maleji aiko to saboda haka fa afdalu khalqillahi ku sani cewa mafificin halittar ubangiji tsirran gaba ɗaya in ma cinnaka ne in ma tururuwa ne ban bar kowa ba tsirran duk halittun ubangiji mafificin halittun ubangiji kaf gaba ɗaya muhammadu shine annabi muhammadu kai wannan ɗaya kai ɗa eh Allah ya saka masa wa akramuhum nafsan shine mafi girma a karar kansa wa sihiran ya fi kowa kyan sirikai duk sirikan duniya ba irin annabi Muhammadu siriki kuma iri biyu ne wanda ka aure yarsa ko wanda ya aure yarka ko ba daga shi kenan ba saboda haka manzo Allah ya auri yar sayyidina Abubakar na Aisha manzo Allah ya auri yar ya auri yar sayyidina Umaru sayyida Hafsa akwai irin su manzon Allah ya aurawa sai na Usman ƴaƴansa guda biyu har ana kiransa zunurai ne manzon Allah ya aurawa sai na Aliyu ‘yarsa na na Fadima bid'atu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai irin su asirikai babu saboda haka wa mahatidan ba wanda kuma ya kai annabi Muhammadu kan asali iyayen annabi su ne asalin aljanna saboda haka duk mai neman ya kai iyayen annabi wuta to shi ne ɗan wuta iyayensa ne ɗan wuta manzon Allah iyayensa ba wai 'yan aljanna ba ne su ne masu aljanna eh saboda haka su suke raba aljanna Da Allah yanzu a ce maka wai mahaifiyar dangote masara take ci saboda yunwa hankali zai kama ka ga wannan mutum yana magana ka san mahaukaci ne ya za a ce to kuma jatumar shugaban halitta duk iyaye suna aljanna amma ita kuma tana wuta ya za a yi a ce duk ubannin mutane suna aljanna ya za yi kuma mahaifin shugaban halitta yana wuta ai daga ran da aka ce iyaye manzo suna wuta to duk a wajen za mu tare eh mu kai musu gudumawa yawa shi shine magana ta gaskiya saboda haka iyaye manzan Allah sun fi kowane iyaye asali sun fi kowane iyaye a duniya musulunci don musuluncin a gidansu aka haifa ya za a haifi musulunci a gidanku kuma a ce kai ba musulmi ba yawwa wa hasanuhum halkan manzan Allah ya fi kowa kan halitta ba kyakkyawan mutum kamar manzan Allah duk mutumin da kada gani kyakkyawa ne in ya saya a gaban madubi akwai abin da yana so a gyara masa amma banda Muhammadu Rasulullahi shi kyau din ma haka ya gan shi ya bar shi yawwa saboda haka wa aksanuhum shine mafi kyau halkan a halitta wa hulkan ya fi kowa kuma kyan ɗabi'u Allah ya ce masa wa innaka la ala hulukin azim ya kai kana da kyan ɗabi'a saboda haka ba mai kyakkyawan ɗabi'a irin annabi Muhammadu wa mantikan ba mai kyan furici wato idan mutum yana magana ka saya ka saurare shi ba za ka gaji ba ba za ka kwasa ba ba za ka yi gangadi ba balle bacci ba za ka ce ka gaji ba ba irin annabi Muhammadu. Wato abin da nake so in kawo muku da misali a nan. Dan ba Ramadan ne a gabanmu ba. Ba, magana manzan Allah ya yi magana ba ba, Wato ko magana annabi ana yi ba a gajiya. Ba shi manzan Allah ya yi maganan ba. Ko magana yanzu sha sana kawo muku ba Ramadan a gabanmu ba. Ba za a yi tafsirai ba. Duk malamin da zai yi tafsiri a nan kasar duk iya wa'azinsa duk iya tafsirinsa in ya wuce awa ɗaya za a gaji da shi in ya yi awa biyu za a wase a bar shi in bai yadda ba ya gwada ya gani balle ya yi awa uku ba ba ku fahimta ba amma maulidi mazala saboda annabi ake faɗa sai a kwana sai a gani kamar kwana ɗin kamar minti awa ɗaya ake kallonta ba a san ma lokacin da gari ya waye ba to haka in annabi yana magana to ba a gajiya ba a kosawa wata rana da ya hau mimbari da safe bai sauko ba sai bayan azahar da aka yi sallan azahar ya sake haurawa bai sauko ba sai bayan sallan la'asar da aka yi la'asar ya sake haurawa bai sauko ba sai sallan ba. duk duniya akwai wanda zai karatu a saurare shi haka ba su ji yunwa ba ba su gaji ba bacci bai kama su ba haka tun daga asubahi har magari ba. saboda daɗin zancen na Aisha tana cewa manzo Allah yana magana zaka iya irgawa saboda mufassali ne daya bayan daya eh saboda haka wa mantikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa akramuhum qauman shine masu mafi girman jama'a saboda haka Allah yana cewa mu din mu al'umma manzon Allah Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijal lin nasi amuru na bilma'arufi watan hauna 'anil munkari saboda haka wa akramuhum qauman wa anga shine mafi baiwa wa ajwada shine mafi baiwa din da duk abu guda daya ne wa abkharu khalqillahi manzon Allah shine mafi sarkin halittar ubangiji shine mafi sarki saboda sarkin manzon Allah wato jisman shine mafi sarki a jiki wa malbasan da tufafi sai bismillah alhamdulillah asha Allah wa abharu shine mafi sarkin halittar ubangiji jisiman a jiki wa malbasan da riga saboda sarkin jikin manzon Allah turare yake fita a jikinsa kaga dai ai sarki ya kare a gurin aiko rigarsa kuma bai taba yin datti ba balle kuda ya zo ya zauna ba a gama sarki ba a gurin saboda haka ya fi kowa sarkin jiki da tufafi malam saboda sarkin jikin manzan Allah bawalinsa sama idan ka sha to ba ka ba ciwon ciki saboda sarkin jikin manzan Allah idan gashinsa ya fadi to an samu magani sari saboda sarkin jikin manzan Allah idan aka ɗauki aka sha fisarin manzan Allah an samu maganin nakuda idan aka sha jinin manzan Allah to an samu maganin wuta duniya da lahira saboda sarki ba ta ba duk halitta da ka sani idan ya yi najasa ne idan jininsa ya fito najasa ne idan gashinsa ya fadi najasa ne idan farfarcensa ya fadi najasa ne amma banda Muhammadu Rasulullah saboda sarkin halittan jikin manzan Allah saboda haka wa atyabuhum hayyan shine mafi daɗinsu mafi kanshinsu hanyar a raye wa maitan kuma bayan ya yi wa Fatima ya fi kowa kanshi manzo saboda kanshinsa mata suna gane manzo Allah ya bi ta anguwan nan suna ganewa a cikin gida cewa lallai manza Allah ya wuce ta anguwan nan za su ji kanshi ya barbade su a cikin gida bilal zilali ka san daga nan halittar ba irin naka bane mata cikin gida suna ganewa manzon Allah ya wuce ta anguwa mu yau suna cikin gida ba kanshin zai buge su to wannan zaka hada shi da wani to saboda haka sannan kuma na Abubakar lokacin da manzo Allah ya wafati yana bayan gari a gidan ɗaya daga cikin matansa aka ce manzo Allah fa wa wafati ya zo ya shiga cikin gidan an rufe manzon Allah da mayafi ya buɗe mayafi yana budewa sai kanshi fa ya taso yana buge shi sai ya ce ya rasulullahi ibba hayyan wa maitan ya rasulullahi kan shi kake yi a raye kan shi kake yi bayan kai wa Fatima malam wani in ya mutu minti 20 sai wari yake yi eh balle irin su eh abin zaji a an gane yawa saboda haka wa afyada shine mutumin da ya bada baiwa ya bai da kyautar duniya da lakira Muhammadu Rasulullahi wa arhamu bi dunya wa ukhra wa innahu shabi ulwara wa kullu lil khawf arada wa arhamu duniya dunya shine mafi tausayi shine mafi jin kai a duniya manzo Allah saboda tausayi da jin kai idan jariri yana kuka a cikin gida yana sallah sai ya gaggauta ya bar ya idar da sallah saboda tausayi da jin kai wala Allah uwar tana bin manzo Allah sallah kar yaron ya ta. ka duba manzo Allah yana a cikin sallah yana kula da hakkin jariri ya baiwa kowa yana san Allah da kansa ya ce masa bil mu'minina ra'ufur rahim an fahimci saboda haka wa arhamu shine mafi jin kai shine mafi tausayi malam ya je ba'ifa an dake shi an jefe shi an buge shi har jini ya fito a jikinsa mala'ikan duwatsu ya fito ya ce ya rasulallahi duk duwasun duniya a hannuna suke me kake so kana so in yi musu fa'amtar na alaikin mataran ko kuma kana so in jefo musu wayannan katon maramaran duwatsu a narkar da su Allah Allah ya ce masa ni Allah ya ce min wa ma naka? illa rahmatan lil alamina kace amar da al'umma na yace ka ga nai kama da irin wannan hey dillu ican ana magana eh malaika sai ya gudu ya tafi ba irin wannan bane sai ya daga hannunsa ya ce Allahumma ikfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna Allah ka gafarta wa al'umma na ba su san waye ni ba ya zo barin duniya yana ummati ummati yana tashi daga kabarinsa yana ummati yana ummati a filin kiyama yana ummati ummati malam ko ni na zo mutuwa kaina nake tunawa a lahira kaina zan tuna kowa ba ni ba ba hatta annabawa ta kansu suke a ranar wa yake ta ni kuma ni in na ce nafsi ba na yi daidai ba yau mai yafi rulmar umin akihi wa ummihi wa abihi wa uhura a ranar kiyama ma yafi kowa tausayi saboda duk annabawa suna nafsi nafsi shi yana ta al'ummansa kai Allah ya saka wa annabi Muhammadu shi yasa shi Ibrahim ya bude wannan baitin da jazallahu khairan nasi Allah ya saka masa ya gama komai wa innahu wannan annabin da muke magana shafi'ul wara ne fa mai ceton talikai wal a ranan da kowa al'ada yana makarkira yana karkarwa lil haufi saboda tsoro ran da duk halinta kowa yana girgiza kowa yana nafsi hatta annabawa suna buya a karkashin tutan manzan Allah saboda kar a ɗebo musu amma a ranan shi shi annabi Muhammadu shine mai ceton halittar kaf gaba daya za a je wajen Adamu zai ce kai ba ni ba ne. ku je gaba a je wajen Nuhu zai ce ni mata kaina nake ku je wajen Ibrahimu ya ce ta kaina nake ku je wajen Musa ya ce ta kaina nake Isa ya ce kar ku bata lokacin mu ga mai makamul Muhammadu Muhammadu Rasulullahi kai ne shau ya ce fa kullu bari'un duk wani mutum da ka sani a wannan ranar, kala nafsi yana nafsi nafsi ta kaina nake yi in buje wajen adamu ya ce shi mata kansa yake yi amma wani sinin ne yana cewa wai ba a neman taimakonsa Allah ya kai mu lahira ka gani la'anatullahi alaihi wa nasi ajma'ina malam Allah ya yi hukunci batun kafin mu je lahira Ali Nuhu da ya hau kan wakan da yake cewa annabi ka taimake ni ba shine asalin kansu ba ko kun manta bara a cikin azumi da ya ce annabi ya taimake shi ali nuhu a yanzu shine shugaban masu fina-finai na 'yan nigeria ba na kano ba ba na Kano ba na nigeria gaba daya bai ga taimako annabi ba ya gani shi shage kuma ba wanted Shin wancan ya zo ana neman sa bai samu kwana a gidansa ba bai ga iyalinsa ba bai ga matansa ba bai ga yana wancan wallahi tallahi yanzu ba a san inda yake ba bayya gidansa wai ji shege ba wace wai hijira yayi na ce to ai annabi da ya tashi yin hijira madina ya tafi shi ne jiya a karatu na nace da Allah ya ko a waya ya kira ni ya gaya min a ina yake eh saboda mu bi shi ah, ba hijira ya yi ba <laughs> ah, ai ma mu bi shi mu ko dan iska sa <laughs> ah, magana ya fito mana ya faɗa gangarin da yake yawa shi ma ya samu muhajirun na 'yan sanda <laughs> Eh, saboda haka wa kullu bari'un kala nafsi nafsi a ranar da annabawa suna nafsi kowa yana neman taimakon annabi Muhammadu duk wanda ya ce baya bukatar taimakon annabi Muhammadu Allah ya hana shi wannan taimakon eh, Allah ya hana shi ceton annabi Muhammadu eh Bilal kuma ba zai gani ba ko shi waye Eh? ya kulu waya dunu hamidan wa muhammadan annabi ne kadai zai ce wa ummati wa ummati waya dunu zai kusanta hamidan yana mai gode wa Allah wa muhammad yana abun godiya sai shau yake cewa wai in ba ku yadda ba annabi na shine mai ceto annabi na shine mai alfarma annabi na shine mai mai taimako in ba ku yadda da haka ba shau ya ce wa aina khalilullahi aina kalimuhu habibi habibullahi mutil wara jada ni ina tambaya shewa yace wa aina khalilu ba dai ada filin kiyaman ba yace to wa aina khalilullahi ni kam ina ba daɗin Allah ne a dubo mu mana ai cekin nashi a filin kiyaman nan ba a gan shi ba shi ba, ina yake wa aina khalil ni ina ba daɗin Allah nan ne wa ake nufi kenan ina annabi Ibrahim wallahi shi ma ta kansa yake yi kasan ranar nan tafi karfin maza wa aina la ina ne wai badadin Allah annabi Ibrahim yake ne eh wa aina kalimullahi ina ne mai zance da Allah wanda zai sa riga yayi wanka ya sa takalmi ya sa hula ya ce mi wara ina za ka je zai ce zai je wajen ubangiji ya hira to yau a ina yake ai ga Allah yana nan rabbul izzati shi ga mu ina annabi Musa ya dan lallaba mana tunda a duniya ma ya saba hira da ubangiji yace a kai duniya kuka ce yau shi mata kansa yake wallahi shi ma ya bata a ribibi yana nan a to wa ya san inda yake shi ya sa yanzu shi Ibrahim ya bada ciki a nemo su wa aina khalilullahi wa yace habibi kun ga masoyin nan na Muhammadu Rasulullahi habiballahi masoyin Allah mu'dil shi ne mai baiwa talikai baiwa da kyauta a ranar shine kadai wannan ba fadin Shehu Ibrahim bane fa manzon Allah da kansa yace ana sayyadu waladi adama yawmal kiyamati ni ne shugaban 'ya'yan adamu a ranar kiyama wa biyadini wa alhamdi a hannuna tutar godiya take dan da ya ce wa ana sayyadu waladi adamu karka dauka adamu yana ci ya baya ciki sai maza ya fito da maganan karara sai ya ce ma min nabi'in yawma izin babu wani annabi a wannan ranan wa adamu kama daga adamu da furta suna ba wa adamu wa man siwahu kama daga annabi adamu da sauran annabawan kaf illa ta hata liwa iface suna karkashin tutana su ma suna jiran alfarmana su ma suna jiran taimakona waye kai kuma who are you Dr. Jaki nonsense you are very stupid kai ai mutumin banza gwara ka ne masa an bayar can? ba an gama ba wa aina sabiyullahi wa ruhuru wai ina sarkakakken ubangiji ne annabi nuhu a ina yake shi ba? wa ruhu ina annabi ruhu isa ne ina yake wallahi duk sun bata a ribibi duk manzan Allah ya rufe su kai kasan ranar nan tafi karfin kowa shugaba shine kadai mai ranar kiyama wallahi tallahi idan kana son ka sha kallo malam ka je ranar kiyama ka ga annabi Muhammadu ka ga kasaita duk mauridin duniya a ranar za mu yi hatamansa. billahi la ilaha illa Amma amma zan to yanzu sai mu gangaro mana wa afdalu qahal hashimi gammada. mafificin wanda zai zuba baiwa da kyauta da alheri shine muhammadu rasulullah wa ka khairar rusuli ina rokonka ya fiyayyen manzanni sayyadu halkihi shugaban halittar ubangiji alaika salatullahi afdalu manhada sirra da amince Allah subata a gare ka afdalu manhada shine fiyayyen wanda ya shiryar mu gangaro kasa yanzu ko ayi abin ake abu ishaka gausul aguwasu shai ibrahim inyas kai inna lillahi wa inna raji'un sha sani ka san wani lokaci Allah yana cewa fa amma bi ni'mati rabbika fa hajjis eh ni'man da yanzu ba manzo Allah ya zantar ba ce ana sayyidu waladi adama yawmal ai idan masan ya kai wani lokaci dole ka furta saboda sinan nusu ji jiki eh in baka isa ba ka zo ka tanka mana ka gani ya ce ni ne shugaban halitta in baka yadda baka zo mana to shey ibrahim shi ma ya buga fahal absarar ainaka misili ya sa'iran suluki wa wal ulumu fuyudu فهل أبصرت عيناك مثلي سائرا سلوكي وجذبي والقلوم بيود عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى ذكر فهل أبصرت عيناك عيناك إذا نوانك قدابيو absara cin sun gani misiliya kwatankwaci na ta da koroyewa ne munafiki idan ka gani ka fito ka fata ɗan iyayenka in idonka ya taba gani mutum irin shehu ibrahim ka zo ka faɗa ai dan ya isa ne ya ai ba da wasa ya faɗa ba Suluki na da jazabata wal ulumu ilmi inda kasan kogin teku tana ta koranya ta cika duk duniya ka taba gani mutum irina wato in baka yadda ba abin ba a boye yake ba fa shey ibrahim na bakin mutum ne yana nan a senegal ko ba haka bane amma sai da ya cinye duk duniya kuma cinye duniya fa shekara ɗari baya fa magana da ake nafa magana shekara ɗari baya fa a lokacin da jirage ma ba su bayyana ba sai a zamaninsa a zamanin da motoci ma ɗaɗɗaya ne a lokacin da su telefon ma sai a ja da waya a lokacin da ana tafiya makka da kafa da moto da jirgin ruwa da jirgin kasa a wayannan lokacin ne ba ibrahim ya yi buruzi ya yi tajalli ya fito a duniya amma shi ne amerika shine England kuma duk garin da ya tafi Shehu Ibrahim shugaban kasan gari shine mai masaukinsa. To kai baka da uba ne ni kam? Ka kawo mu gwada da wannan uban namu mana. A ya kamata a kawo su keli mu gwada. In kana gani Shehu Ibrahim wasa ya faɗa. Eh an Amr Zajan fahal absarat ainaka misliya sa'iran kwatankwaci na a tafiya irin nawa shi ba ba mai kuɗi ba ne ba sarki ba ne ba shugaban kasa ba ne almajiri ne daga shi sai manzan Allah amma ya hada gabar yamma kudu arewa malaminka da ya bayyana iya yin suna a anguwansu ba wani bai san shi ba a anguwansu wallahi wani bai san shi ba a garinsu wani bai san su ba a sitan nasa wani bai san shi ba a kasarsa wani bai san shi ba shi yanzu shi ibrahim ba magana ana ana gidansu ba ne ba anguwansu ake ba ba local government nasu ake magana ba ba sitan nasu ake magana ba ba kasarsu ake magana ba ba afirka ake magana ba ana magana duniya halatimi yau duk duniya in ka ga malamin da ya kai ya kawo almajiri Shehu Ibrahim ne ya ishe ka Ibrahim ba mutumin Nigeria bane mutumin Senegal ne amma yau ya ishe ka ga taron da aka yi a Abuja wai wai duk da haka ba wai ana fama da talauci almajiran Shehu Ibrahim suka ce su ba tan talauci ba ba san masara ba suka ce ba san shinkafa ba ba san sadan mai ba shau kawai ko shugaban kasa ne bai isa ya hada taron da yau aka hadu saboda Shehu Ibrahim ba kuma abin da zai baka mamakin in shugaban kasa zai yi taron nan sai ya cire billions of naira amma kowa da aljihunsa ya tafi kowa da jikinsa ya tafi kowa shi zai ciyar da kansa kowa shi zai shayar da kansa kowa shi zai nema wa kansa masauki wannan taron da muka yau a Abuja ku gane mu ba kananan mutane ba ne in muka yi zaman dirshe kun gane zaman dirshe muka ce ba za mu bar abuja ba sai tinubu ya sauka wallahi sai ya sauka billahi la ilaha illa huwa wannan fa kuma abin da nake so shugaba ku gane 1% ne fa kai bai kai wannan yan sako ne fa yanzu ba damu ne ba duk ba mu je ba Na gaya maka sha sa 1% ne a cikin miliyan ɗaya suka tafi. 1% wanda ba mu je ba mu ne 99%. Wanda suka tafi su ne 1%. Ai Abuja ai in ka da Abuja fili ba za ta ɗauke mu ba. Ba maganar stadium ake yi ba. Ana maganar mu fa mun ta sama miliyan ɗari ba a Nijeriya. da dadewa aka ce mun fi miliyan 60 miliyan 70 kuma daɗi na da wayannan mutanen ba su taba tada fitina ba no trouble to mu dawo shai ibrahim yas wai duk wannan abin da ya samu da mene da son manzan Allah ne bi zikiri rasulallahi alowa artaki da ambatan Allah ne a alu nake ɗaukaka wa artaki nake hauhawa in samu kusanci da ubangiji ba ni da komai takama na shine Muhammadu Rasulullahi gata na shine manzan Allah mai taimaka min shine Muhammadu Rasulullahi saboda haka in ka zo bangaren kawai ka dawo bangaren halitta tukunan. ka san dai ko a cikin gari kana kwana kuka gamu da shai ibrahim billahi sai sai gashin jikinka ya tashi billahi lazi in ma dan dubu dubu ne sai ka ruga a guje <laughs> kawai zan tago dan a halittar kai ka san ba karaman halitta bane ka ga kwarjini ya kare a gurin kawai zan tago so saboda haka billahi zai la ilaha idan ka ganshi a mafarki sai ka firgita in ka ganshi a farke sai ka firgita saboda ba mutum ne wanda za ka raina ba ko a halitta kuma duk halittar manzan Allah gwama gwama ne manya manya ne kasusuwansa manya manya ne haka manzan Allah yake idan ka sa hannunka har tafin manzan Allah hannunka yawo za su yi a cikin tafin manzan Allah kafanun manzan Allah ba su girma ne wa man kibuhu azim bihi wa izamuhu gadi daha murafa'u kaza adudun adlun wa adlun zira'ahu murahaba rahatin walan waru talma'u haka manzon Allah yake masu manyan kafaɗu ne masu manyan gabobi ne masu manyan kafafuwa ne masu manyan danse ne dansansa manya ne idan yayi haka ka gani kai ka san mai karfi ne shi yasa lokacin da za su shigo fatul makka manzo Allah ya ce kowa ya sa kiraminsa ya cire hannunsa na dama saboda ku gane cewa mazaje ne suka shigo garin makka an gama nan ka zo kuma 'ya'ya da mata 'ya'ya saba'in da biyar ba ne a ciki ba ne a ciki ba mashayin giya a ciki la ilaha illallah sallam babu wanda ya rida a ciki amma wani billahi da zila illa huwa da ya mutu Ɗan ridda ya yi ko ba ku sani ba jafaru da ya mutu ba ɗan ridda ya yi ba wasu manya-manyan da kuna ji shayi kaza shayi kaza ɗin wani yanzu ɗansa yana cikin prison wani ɗan tattiri ne wani ma ‘yarsa a kulob take kwana Mun nan muna mun san su ba malam sha sa taba mu ba daɗi eh in ka tabu mu muka taba ba za mu taba ka ba amma in ka taba mu san asalinka mun san wanda yake cikin prison mun san tantiri mashayi mun san wanda take kwana a club kaba zan ce ko amma ƴaƴa shiryayyu masu albarka duk mahaddatan alkur'ani hafizai wallahi tallahi sai ka zo gidajenmu saboda me alkawarin Allah ne idan uba ya zama mutumin kirki to 'ya'ya za su zama mutanen kirki saboda za su ci alfarman babansu wa maljidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tatahu zulla kuma? wa kana kuma saliha lima kubiza kanzul yatimaini gulamaini da mai Allah ya kiyaye dukiyan marayu guda biyu lisilahi abihima saboda kirkin babansu saboda haka in babanka mutumin kirki ne ƴaƴanka za su zama mutanen kirki ina fata an fahimta so a takaice dai maulana shehu ibrahim inyas a wannan wata aka haife shi mutumin senegal ne mutumin kaulaha eh bawan allah mai bautan allah amma ya yi shuhura da son muhammadu rasulullahi saboda haka a birnin alkahira ne aka ce aka sa masa shehul islam mu ne muke cewa shai ibrahim gausu kudubi kaza kaza amma su larabawa suka ce masa shaikul islam an fahimci zancen to saboda haka ya ishe ka hausa suka ce a na gaba ake gane zurfin ruwa an fahimci zancen ko to in kana so ka gane waye shai ibrahim kawai ka dawo nigeria mu fassara maka shai ibrahim eh, sai mu ɗauko maka maulana shek ahmad abul fatayi duniya da lakira abin da yake so ka ce masa almajiri shek ibrahim inyas yawwa kawai zai ko shek ayyuru bauchi buwaya da ɗaukaka da girmansa abin da yake so ka ce masa shi almajiri shek ibrahim ne kuma ka san wannan ba mutum ba ne kawai a shekaru dai yana neman ɗari ‘ya'ya shi ma ni ban san adadi ba mahaddatan alkur'ani ban san mada adadi ba jikoki sun taso ma darurruka mahaddatan alkur'ani almajiransa da suka haddace alkur'ani dubbai ne wanda shi idan ka sa shi a tarihin duniya zai zo number one kai Allah yana son mu wallahi dallahi eh a bangaren Qur'ani wanda zai zo a duniya number one dan ɗarika ne almajirin shay Ibrahim wanda zai zo a hadisi number one a duniya almajirin shehu ibrahim ne jane ne dan ɗarika ne almajirin shehu ibrahim shine sharu ibrahim sale cross the door yawa to mu dawo a gurguje ونحن بنو زهراء بنت محمد عليه صلاة الله نسبا تؤكد abuna Aliyu Ibnu Amin Muhammadin, Alayhi Saladullahi, ne tsohon to ake do. A ya sa yadi Abudalilahi Muhammadun. Wa'ana ka Mahmudun Akidun wa Amadu. A ta yi dama al'aba biyar shaukar muhammadan. أتيناك يا محمود آخا محمد أيا سيدي هادي أناني محمد كريم شريف طاهر القلب مهجد أتيناك من برنو بقلب تحرق جميع قلوب الوغد حبا تجدد وكرم جميع الواد حبا تجدد وكرم جميع الوغد حبا تقرد مولاي Sheikh Ahmad Abul Futuhati ina ma ka ganni zakiru ina rangada masa wannan kasidan yana takawa ɗaya bayan ɗaya ya fito a masallaci ko ya fito a gida zai tafi masallaci Sheikh Ahmadu Yarwa ya ce ka san kowa na gaya maka fa in ya hau makami zai faɗa da aka taba maulana ya ce Kayi ku saurara wa na hannu banu zahara'i ya ce mu fa faɗin mutu zahara ne mu ƴaƴansa ne wa na hannu banu zahara'i binti muhammadi ƴan manzon Allah Muhammadu to mu ƴaƴansa ne abuna babanmu aliyu Shi shine saidina aliyu karramallahu hau mu ƴaƴan saidina aliyu ne mu na na fadima ne ku bi mu a hankali inna ma yuridu allah liyuzhiba hamkum rijisa ahlal baiti wa yutahhirakum hira. ta mu a gidan da muka fito inji na shi ahmad abul fatai saboda haka magana kurunkus an gama shi jikan annabi muhammadu ne Ɗaya, na biyu wato abin da ya sa ni zan iya in bada labarin maulana sha abul fatai kai tsaye a lokacin cikar kamalan ne muka haɗu muna ta kuma <laughs> sha sa muka ji daɗi za a more kamar zan ce ko a lokacin shayi ya kai kamilu zaci Kamilu Ilfan, mu kuma mun taso mun kai balaga sannan muka hadu da shehi shi sa rayuwar shehi ba wani ne zai ban labari ba Laluwa, tafiyar shehi ba shehi wani ne zai gaya min ba a ni na gani ni ganau ne shi sa in ka ce abu kaza wanda shehi bai faɗa ba in ka bar zance ha shehi bai faɗi wannan ba ka ce shehi ya aikata abu kaza wanda shehi na san me zan ce maka kai larule darule wai wane shayi ne kake magana wai indiya amarya to a gaban mu aka yi fim din mu dai ba mu tarar da farkon ba amma mun tarar da karshe mai zaki mai ɗaɗi, mai romo wanda yake albarka a wajen yake dan mazala yana cewa ko a abinci ne na karshe shi ya fi albarka mazala yana cewa ummati kalmabar al'umma na kamar ruwan sama ne wai farkon ne ko tsakiyar ne ko karshen ne wanne ne in babu ɗayan wani zai rayu kasan da in ba yi ruwan farko ba ba za a yi shuka ba ko ba gaba da ba ne in ba a yi na tsakiyar nan ba ba siro tana da matsala za ta iya ta yi fari in ba a yi na karshen nan ba ba abincin ba zai yalwanta yi yawa ba la ilaha illallah to saboda haka a takaici abin da zan gaya muku wallahi azimu na zauna da shehi ni ban fara karatun sira ba ma'ana rayuwar manzan Allah halayyar manzan Allah ban kai ga karantawa ba amma ni abin da na ƙabbaka da na zo karatun siran manzan Allah wayannan sirorin duk na riga na gansu a tare da maulana shi abul fatai ni wannan shi ne abin da na ji daɗi ne kun fahimci wannan karatu nawa ma'ana duk halayyar manzan Allah irin rayuwar manzan Allah irin ibadar manzan Allah irin irin ɗabi'un manzan Allah na gan shi practical a wajen maulana Sheikh Ahmad Abul Fatahi da na shiga sira sai ga shi na ashe ɗabi'u ne na manzan Allah ashe halayya ne na manzan Allah ashe husnul hulki ne na manzan Allah ya ɗauka ya sa su a riga da wando da hula yake tafiya da su misali yanzu bari ba ku matsalar kadar manzon Allah mai yawan murmushi ne ban taba gani mai tun mai yawan murmushi kamar sha'abul fatai ba manzon Allah mai kyauta ne kana rasulullah sallama ajwadu kaga lokacin da na san maulan sha'abul fatai mai kyauta ne ban karanta a hadisi na san manzon Allah mai kyauta ba saboda ni na ga muku a yaranta na taso a tare da shi amma tun da nake ban taba gani mutum mai kyauta zai rikitar da kwakwalwar mutum a kyauta irin Sheikh Ahmad Abul Fatai ba ni ban taba gani ba kuma wannan ba ni na gada ba duniya ta shaida kyautar Sheikh Abul Fatai shi akwai abubuwa guda uku duk almajiri shaida bai siffantu da su ba ina cewa da saura in ka ga almajirin ka kazami mai datti bayya kwalliya bayya ado bai gamu da amadu yarwa ba kamar zancen ko don ni ban taba gani mai ado fes-fes la ilaha ga dressing ni ban taba gani irinsa ba a maulidi a dare ɗaya yana canja riga sau uku sau hudu sau biyar duk tashin da shai zai yi ya shiga gida in ya shiga gida to da sabon kaya yake fita idan aka ce jikan manzon Allah ya zo jikan shauti jani ya zo ‘ya'yan shai ibrahim sun zo kai shai yana mantawa kansa shi sharifi ne wallahi tallahi hidiman da yake yi wa sharifai sai kai kace shi ba sharifi ba ne idan ya baiwa sharifi a jiya. wallahi sharifi yana karkarwa kuma ni ban taba ganin karamci irin nashi ba shai idan sharifi ya zo kafin a kai shi masauki ne yake sallamarsa to kun taba gani wani abu shi ba koko ba in ya zo ka zo ka sauke shi ya gama zama zai tafiya bane zaka sallame shi ko ba haka bane shai kana shigowa a bako yace ka zo e sai ya ɗauko dubbai ya ce to ga hadiyarka in kana so zama da mu nan gidanka ne in kana so ka tafi na sallame ka ka gane ko daga nan za a kai ka masauki in ba wuta generator 24 hours abinci duk abin da sharifi yake so na kaza na nama duk gashi nan available sannan kuma in ka tashi ya sake sallamar ka ni da shi akwai abin da muka yi a kan sharif umar alhafif amma ba zan faɗa ba bayan sharif ya je maiduguri sai ya zo garin nan ya zo garin nan ina nan ya gama ya tafi ni kuma sai na je maiduguri shai akwai maganganun da muka yi da shi Malam shehu ya gama fa. To saboda haka shehu ba marowaci ba ne. In na ga almajirin shehi marowaci ina sa masa bai zauna da shehi ba. In ka zauna da shehi ya kamata ka dabi'antu tuna ɗabi'ar shehi. Shehi mai kyauta ne, mai alheri ne, mai baiwa ne, inda kasan girgije. Wallahi azim in aka ajiye wa shehi miliyan ɗari idan ba ku ɗauka ba kafin shayi ya tashi zai raba shi wannan wannan mun shaida an shaida wanda ba kudin da zai ɗauka ya baiwa mutum a kyauta wallahi tallahi mai kudi ba zai iya yi kyautansu su ba mai kudi ba zai iya yi kyautansa sa ba saboda me daga nan ne da na zo ina karanta sira ashe ya gada ne daga wajen kakansa Muhammadu Rasulullahi sahabai suka ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam juwadun nasi manzan Allah ya fi kowa baiwa ya fi kowa kyauta amma kai kana malami ko kana waye baka kyauta to wa ka gada ai kana malanta ya zama kana da kyauta kana da alheri kana da karamci to duk wannan shai ya hada shi an bai zancen ba na gaya muku wajen ado ba kuma ga tsoron Allah ga tsoron Allah ba za ka taba ganin shehi ya karkata ga inda Allah bai yaso ba ba za ka taba wajen sabon Allah komai girmansa komai kankantansa kuma ban taba gani mutum da bai wasa da sallah irin shehi ba in dai ka ga shai bai fito sallah ba to akwai wata larura shasa zawiyar sha bulfata ya bambanta da mafi yawan zawuyoyi ba zawiyar da zaka je kai wargi ba ne. yanzu kuna gani na mai zafi ne ko in na gani bana bana hakuri ko ba haka ba in na bu abu ba daidai ba ko kai waye zance maka wannan abu ba daidai ba ne wallahi tallahi yana daga cikin dabi'un shay abul fatai in dai abun nan ba daidai bane shai bai ya shuru take zai ce maka kai ba daidai bane ba a zuwa a je a dawo kuma shai mai zafi ne amma shi zafin zafinsa in ka taba Allah ko ka taba manzan Allah ko ka kawo wargi to saboda haka shai mutum ne mai tsoron Allah mai bin shari'a sawu da kafa shai kullum da shi muke wazifa shai kuma baya zuwa gidan kowa baya zuwa ofis din kowa baya zuwa maulan kowa sai dai ka zo kai in ka zo din ma fa ba kyautan kowa yake karba ba kuma ba lalle ba ne maku ido hudu kai ni ban taba ganin irin shagun fatai ba akwai fa wanda ya zo a lokacin ba ana maganar shugaban kasa ne fa yana zuwa a falonsa suka yi gaisuwa shehi ya ta zai bishe ta mun gama ai yana da bukatar cewa ka je gidan wane ni da kai mun gama saboda haka shehi abin da ya sa a gaba shine karantarwa kula da addini kula da tarbiyyantar da ƴaƴan musulmai shehi tun a wancan zamani yana da ma'ahad na maza da na mata shai yana da sanawi shai yana burin ya gina jami'a ne lokaci yayi shai yana da yana noma shasa shi ba da maula ba ne. abin da yake nomawa ya fi karfin ya ci ya sha shi kadai da almajiransa don gonarsa kowanne girmansa ni ba zan iya lissafawa ba ban san iya a girman ba noma yake yi kaga wanda yake noma ba zai je gidan wani ba duk lokacin da malami ba sana'a ba noma dole <laughs> kai maula kawai zan jango shi yasa na gaya muku alhamdulillah shukuran la fahara gwargwadon kima kafan muke takawa inda muka ga shehi ya sa kafa za mu sa kafa duk inda abinda da ba mu gani ba a tare da shehi to ba za ku gan mu da shi ba a zawiyar mu kusa Allah ni fa ban taba sani ana birgi ma wai mutum ya shiga jazawa ya hauro ya markada kyallen zai da'ira ba ni sai da na zo garin nan wallahi ba taba gani ba ka yi zikirin ka yi sulukin ka yi jazaban ka yi fana'in duk a cikin zikirin amma kana wargi ka faɗi ka yi tsalle ina magana yake shasa da aka zo za a yi a zawiya na ci ah, aka rawa kallon ku yi hakuri wuyan na sha abulfatai ne ba mu gaji wannan ba in ka san ba ka mallaki zuciyarka ba ka zauna a baya ko ka zauna a gida ko ka je zawuyoyin da ake yi mu mun tashi mun gani ba wargi a zawuyan sha abulfatai ka bayan zancen ko balle wai wani wani sunansa ɗan hakika wai balle wani mutum wai bayya sallah wai wacce ah, ya raina na gaba da shi a ah, ko duk wannan mu ba mu san shi ba mu iya abin da muka sani shine son Allah son manzan Allah kamar zancen ko to saboda haka mun gani kuma mun zauna a gane ko ai tun mutane ba su yadda ba yanzu ga ai sun yadda ai ko ko ba su yadda ba eh <laughs> mutane to kun taba ji na ce muku ni kaza ne amma dai ai yana zuwa kunne na an ce ni ban san shehi din ba ma a ni ba almajiri shehi ba ne a ban zauna da shehi ba a karya nake da duk ba abin da ba faɗa ba amma ban taba cewa kala ba akwai wanda suka tashi ba kai mutane akwai sai gumi ba <laughs> wallahi akwai wanda suka tashi takanas ta Kano suka je maulidi sha abul fatai wai dan su ga karshe na <laughs> wallahi malam me za a yi da mummunan zuciya da hasada to ni kaddara ni ba almajiri shehi ne, amma baka yadda ni almajiri shehu tijani ba ne. ni ba batijani ne, in ka yadda ni tijani ba an gama magana ba <laughs> ba magana ba ka bar ni in ni mashirabi na gidan ne duniya za ta nuna in ba gidan ba ne ai za ta nuna ba ba haka ba tun da na zo garin nan kun taba ji ko a taro ko a facebook ko wani abu na ce ali abulfatai ni ma wallahi abul na ji da ana kira na ban san daga ina ba ban san from ina ba from nowhere haka idan aka faɗi sunana sai an sa inkiyan abul fatai amma ban taba rubutawa a takarda ko a facebook ko a wani guri ba ba halarar ita ce take bayyana kanta ba to saboda haka yan uwa a takaice wayannan bayin Allah sun bi Allah ne shi yasa ake bin su sun bi manzon Allah ne shi yasa ake bin su ba su da abin takama bin ba Allah ba ba su da wani addini in ba addini musulunci ba ba su da wani shari'a in ba shari'a musulunci ba ba irin karayi da karayi da ba yi a kansu ba amma daram suna nan saboda me gaskiyar ka rike saboda haka yan uwa daga karshe za mu yi addu'a ah, akwai sha'irai akwai kuma zakirai